والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو sha ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ishirin da bakwai ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna cikin karatun littafin al'aƙida al-tahawiyya wanda ainihin al'allama al-muhaddis muhammad Nasiru al-albani ya yi wa sharhi kuma ya yi wa ta'aliki rahimahullahu ta'ala yau za mu tashi shafi na takwas wato muna cikin magana kan na uku na'am bismillahir rahmanir asali na uku ashirku fi sifat shirka a cikin siffofin Allah subhanahu wata'ala وذلك بأن يصف بعض خلقه تعالى ببعض الصفات الخاصة به. وأن شيء بأن يصف بعض خلقه ta'ala shine ya siffanta wasu sashe daga cikin halittunsa subhanahu wa ta'ala bi ba'd sifat al-khassa bihi azza wa jal da wasu sashen sifofi da suka kadaita da Allah subhanahu wa ta'ala an gane ku sashen sifofi da suka keɓanta ga Allah na'am ka ilmi al-ghaib misalan kaman sanin gaibi misali kaga sanin gaibi siffa ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai baya halatta a siffanta wani mutum da cewa ya san gaibi shin wannan mutumin mala'ika ne wanda yake na kusa da Allah ko kuma annabi ne wanda yake mursali ko kuma wani babban malami ne an gane wannan ko a duniyar nan gaba ɗaya babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wata'ala na'am wa hadha an-naw'u muntashirun fi kathirin min as-sufiyya wannan nau'i ya yadu a cikin da yawa daga cikin sufaye ana samun sufaye da yawa wanda za ka ga manya-manyan shugunansu suna da awon cewa lallai sun san gaibi kuma wanda wannan sanin gaibi wato siffa ne na Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala shine alimul gaibi wa shahada ko Allah shine masanin gaibi kuma shine sanin abin da yake halacce duk wanda ya dauki wannan siffa ya sanya wa kansa to lallai ya dauki wani siffa daga cikin siffofin Allah ya sanya wa kansa a nan wajen zamu ce ya yi shirka a cikin rubi a cikin ainihin asma'u wa sifat kun fahimci wannan ko Allah ta'ala na cewa alimul gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada a wata aya Allah na cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace wa'anda suke sammai da waɗanda suke kasai babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai ya san gaibi kuma Allah subhanahu wata'ala yana cewa Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya walau kuntu a'lamul gaiba lastakthartu min alkhair wa ma masani yasu da na kasance na san gaibi da na yawaita alkhairi ba zan yadda wani mummuna abin shafe da ba an gare, kaga manzo sallallahu alaihi wasallam da ya san gaibi da ya yawaita alkhairi fiye da yadda yake yanzu kuma sannan ba zai yarda wani mummuna abu ya shafe shi ba in ya ga wani abu zai cutar da shi zai kauce ma wannan abu amma tun da bai san gaibi ba gashi nan an ci mai ciwo a yakin uhudu an gane ko kuma ya zubar da jini mai yawa gashi nan an ji mai ciwo lokacin da yake da awacin da'ifa sun ji mai ciwo sun karya mai haƙori sun yi kaza sun yi kaza kaga duk wannan ya nuna da ya san gaibi da bai je wajen da za a karya mai haƙori a ci shi ko misali an gane wannan ko to duk nan akwai ayoyi da yawa da suke nuna mana cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai da ya san gaibi baya halarta a jingina siffa na sanin gaibi zuwa ga wani na'am wa man ta'assara bihim da kuma duk wanda ya tasirantu da su an gane sufaye suna yawan jingina shi a sanin gaibi zuwa ga shehunnan su nan, waɗanda suka tasirantu da sufaye kuma suna yin haka. Mislu kauli ba'dihim fi madhihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam. Misalin maganar tashin su a wajen yabon manzo sallallahu alaihi wa sallam. Fa inna min judika ad-dunya wa darwataha. Wa min ulumika ilmu al-lawj wal qalami. Kaga fa inna min judika ad-dunya. Lalle daga cikin kyautanka a gare mu akwai duniya wa zarrataha da kuma kishiyanta. Ko wa zarrataha. Ko fa inna min judika duniya wa zaratuha lalle daga cikin wato kyautanka akwai duniya wa zarataha da kuma kishiyanta ai fa inna duniya wa zarataha min judik lalle duniya da kishiyan duniya yana daga cikin kyautanka da kai gare mu wato ma'ana manzon Allah ya bamu kyauta abubuwa guda biyu ya bamu kyautan a duniya sannan wa zarataha da kishiyan duniya ya bamu kyautanta na ba gani sannan kuma kaɗan daga cikin iliminka akwai ilmin lauyi wal kalami akwai ilimin lauyi mahfuz da kuma ilimin alkalami na rubutun kaddara wannan kaɗan ne daga cikin ilimin manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan ko to kaga wannan a nan wajen ya ɗauki siffan Allah ya bawa ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shin wane ne ya ba mu kyautar duniya da lahira Allah ya ce wa inna lana lal akhirata wal ula lalle lahira da duniya din namu ne gabaki daya Allah ne yake da lahira Allah ke da duniya to sai ainihin wannan babban malami sai ya jingina ainihin kyautan duniya da kishiyanta zuwa gawa zuwa ga manzan Allah bai ko ya jingina zuwa gawa zuwa ga Allah an gane sannan kuma ya ce kaɗan daga cikin ilimin manzan Allah ilimin lauyin mafuz shi kuma lauyin masu shi ne allon da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta sirrinsa gaba ɗaya a cikin shi komai na sirrinsa ya rubuta a ciki sannan kuma da wannan alƙalami aka yi rubutu rubutun ƙaddara kuma da rubutun duk wani sirri na Allah to idan ya zama to duk wani sirri na Allah yana cikin lauyin mafuz sannan kuma wannan alƙalami shine alƙalamin rubutun ƙaddara irin rubutun da ya dace da Allah to a nan wajen mai bambancin manzan Allah da Allah kenan babu shi yasa wani yake tambaya yake cewa ya laita shi'iri ma za ta rakta lillah ya kai can ilimi na bai kaba wa Allah to in ya zama to manzan Allah shi ke da wannan gabaki daya kenan manzan Allah babu wani abu wanda bai sani ba na gaibi inda lauhil masu gaba ɗaya kaɗan ne daga cikin sa kuma lauhil masu shi ne allon da Allah ya rubuta sirrin shi a ciki babu abin da manzo Allah bai sani ba kenan anan wajen zamu ce manzo Allah ya san komai to wannan magana nashi yayi karo da wannan doran nasin alqur'ani walau kuntu a'lamul ghaiba lantaksartu min alkhair ma masani su da na kasance na san gaibi da na yawaita alkhairi ba zan yarda wani mummunan abu ya shafe ni ba da kuma can aya wala aqulu lakum indi la aqul لكم indi خزائن lahi ولا a'lamul الغيب ولا aqul لكم inni ملك ni ban ce muku wato taska na Allah yana waje na ba kuma sannan ni ban san gaibi ba haka nabi ce wala a'lamul gaiba ban san gaibi ba mutumin da yake kaɗan daga cikin sa lauhin mahfuz ai ya san gaibi ya zama kenan babu wani abu wanda bai sani ba na gaibi an gane kaga wannan magana na ainihin Sheikh Usairi mai alburda ya yi karo da ainihin doron nafsi na alkur'ani ya yi karo da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma sannan babu wani dalili a kansa ya ɗauko siffar Allah ya jingina wa manzo sallallahu alaihi wa sallam an wannan bayan can bayan da yake cewa ya akramal khalqi mali man aluzu bihi waka inda hululil hadith amin ya kai ya kai mafi girman halitta ban da wanda zan labe da shi in ba kai ba da wa ake labewa kaga idan musiba ya zo ana labewa ne da Allah subhanahu wata'ala a wajen saukan ainihin musiba mai gama duniya ga baki daya musiba mai gama kowa da kowa an gane ko to kaga wannan ma wato shirka ne a cikin uluhiyya Allah ta'ala shine wanda ake labewa da shi ake neman tsari da shi ake neman agaji da shi idan musiba ta zo allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sune wanda idan musiba ta same su sai ce lalle ga Allah muke kuma lalle ga Allah zamu koma to ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun to kaga da wannan kenan ina fata a ce wai za a labe da manzon Allah idan musiba ta zo to menene bambanci tsakanin Allah da manzon Allah kenan yanzu da mutum zai cire wannan ya akramal kalki sai rubuta ya khaliqal kalki maliman aluzu maliman aluzu bihi suwaka ya kuskure ya kai mahalicin halitta maliman aluzu bihi siwaka ban da wanda zan labe da shi in ba kai ba kin nan an yi daidai ko ba yi daidai ba to sai aka ce ya akramal khalqi maliman aluzu bihi siwaka sai ce ya kai manzon Allah wanda kai ne fiyayyen halitta ban da wanda zan labe da shi in ba kai ba kaga da Allah da manzon Allah sun yi tarayya kenan akan wannan abu ana wajen an shirka ko ba yi ba to an yi shirka wannan shi yasa malaman tauhidi suke yawan yin nakadi ga ga littafin alburda saboda ya kunshi irin wayannan shirkiya da yawa a cikin su ina san gane wannan to ya halatta ga malamin salafiya ya karanta littafin da akwai shirka a ciki ko littafin da akwai bid'a a ciki kuma yana malamin salafiya ya halatta ya halatta ya san cewa littafin akwai barna kuma ya karanta kuma kila ma ya ajiye alburda a ɗakinsa bai banka mai wuta ba ai ya kamata kawai ya ga alburda ya banka mai wuta na fatan gani to yanzu wanda ya kawo wannan wa ya kawo wannan baiki al-imam al muhaddi as-salafi al-allama Nasiru, al-Albani shi ya kawo wannan baiti to ya aka yi san wannan baiti eh ya aka yi Nasiru al-Albani ya gane wannan baiti na al-Burda ya karanta ne dama malamin salafiya zai iya karanta al-Burda eh to kaga gashi ma ya rubuta shi a littafin tauhidi kun gane wannan ai to kaga ƙarƙashin wannan kenan wato tambayar ya halatta malami ya karanta littattafan yan bid'a ya halatta malami ya karanta littattafan bid'a da sharadin ya karanta ne saboda yayi raddi ga ainihin bid'o'in su idan bai karanta littafin ba ta yaya za a yi ya gano cewa ga irin abubuwan da suke na sharri in ya zama to kawai malamin salafiya sai dai karanta qur'ani da hadisi kawai shikenan sai ya tsaya nan baya karanta littattafan yan bid'a bai karanta littattafan yan shi'a littattafan yan qur'aniyyu littattafan zubaye littattafan ikhwanul Musulmi, littattafan yan sururiya bai karantawa dan ya san irin sharrin da ke tattare da su yaya za a yi musu ratti ba zai yiwu ba shehu islam ibn taymiya rahimahullah ya yi raddi ga sufaye da littattafansu ya yi raddi ga yan shi'a da littattafansu ya yi raddi ga ‘yan Zilawa da littattafansu ya yi raddi ga kawari da littattafansu ya yi raddi ga kiristoci ya yi littafi musamman yana yanko bible bible mata shafi kaza babi kaza haka ibn taymiya ke karantawa ya musu raddi to shi kuna ganin ibn taymiya bai karanta bible ba har zai iya zuwa ya musu raddi Washe idan kana so ka fahimci sharrin nan bid'a sannan kuma ka yi masa raddi kuma raddin ya yi tasiri sai ka san bid'an shi domin idan ka yi masa raddi baka san biri'ansa ba wannan raddi ba zai masa zafi ba ba ka tabo abin da yake masa ciwo ba amma yanzu duk mutumin da yake dan biria sufi ya shiga karanta wannan sai hankalin shi ya tashi saboda ya san ka san abin da kake yi ina batan gane shine maganar Umar dan Khattab radiyallahu an innama tanqudu ulal islam urwatan urwatan idza nasha'a fil islam man lam ya'rif al jahiliya yace igiyar musulunci yana kwancewa gutsu gutsu zare zare idan ya taso cikin musulunci bai san jahiliya ba idan mutum kawai salafiya ya sani amma bai san akidun yan bid'a ba to zai fada cikin bid'a bai sani ba alimtu sharra la li sharri lakin li tawqi wa man lam ya'rif al khayra min ash-sharri waqa fi inji wani mawaki yace na san sharri ba wai don sharri ba sai saboda in kare kaina daga sharri na karanci littattafan sufaye ba don in zama sufi ba sai saboda in kare kaina daga shi. na karanci littattafan shi'a ba don in zama dan shi'a ba sai don in kare kaina daga me na karanci littattafan yan mai da yan hizbiya da yan haddadiya da yan sururiya ba don in zamanto dan haddadiya ko dan sururiya ko dan hizbiya ba ko dan mumayyi'i ba sai saboda in kare kaina daga sharrinsu wa man lam ya'rif al min shar wanda bai san bambanci tsakanin alkhairi da sharri ba waka fi zai fada cikin sa shine maganar Usama bin zai a shine maganar Huzaifa al-Yamani a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito kana nas yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anil khair wa kuntu as'aluhu an shar makhafata an yudrikani ko mutane sun kasance suna tambayan annabi game da alkhairi kawai ni kuma sai na zaman to ina tambayan sa game da sharri dan tsoro kada sharri ya riske ni an gano wannan ko to kaga wannan kenan idan an ga malamin salafiyya da littafin alburda an san kenan menene ya karanta dan ya gane sharrin ta yayi raddi ina ba san gano wannan to ya halatta malamin ya karanta da ɗalibai ya halatta ya karanta kuma ya nuna musu sharin da ke ciki saboda suna mu'amala da masu karanta littattafan shi ya sanya malami zai karanta da su alburda su fa'idantu ta bangaren luga sannan su fa'idantu wajen gane sharrin ainihin bidi'a ɗin ina ba gane amma ɗalibin ilimi ko kuma ɗalibi ɗan bana bakwai wanda bai yi zurfi a cikin ilimi ba ya ɗauki littafin alburda kawai yana karantawa ko littattafan yan bid'a yana karantawa to lalle malamin lalle wannan dalibin ilimi dan bana bakwai zai iya fadawa cikin wannan bid'a din ina ba san gane wannan wato dalibin da bai yi zurfi wajen ilimi ba babu kyau ya ringa ɗaukar littattafan yan bid'a yana karantawa an gani wani bid'a zai iya fada mai cikin zuciya ya mishi tasiri tsawon rayuwarsa an gani ya nemi hanyar rabuwa da wannan bid'an ko wannan shubha ya kasa to wannan shine idan mutum ya ga wani abu yana son ƙarin bayani ya samu malami wanda ya fahimci salafiya da kyau ya tambaye shi ina fatan gane wannan na'am wa min huna jaa dalalu ba'd ad-dajjalin anan ne batan wasu miyagun malamai wasu dajjalai miyagun malamai yazo الذين يزعمون أنهم يرون الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم يقظة ما سرياوا سواء dajjalai din? su ne wa'inda suke rayawa cewa lallai suna ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau din nan suna ganin shi a farke Manzan Allah yana kawo musu ziyara wani shehin ma zai ce manzan Allah ya kawo min ziyara sun ci abinci da manzan Allah sun yi fira da shi da ka zo da wuri da ka gan shi annabi ya yi kwana ya bi nan ina ba san gane wannan kaga yana ma ainihin muridansa ƙarya cewa manzan Allah ya kawo mai ziyara sun yi fira da manzan Allah Manzan Allah ya bashi wasu irin wuri ko ya bashi wani zikiri ya ce ga falalan wannan zikiri din to wannan duk wanda duk ga malamin da ya faɗi wannan ko da yana da zurfin ilimi sunan shi dajjal an gane mugun malami ne shi mai batar da jama'a wa iyaz billah ويسألونه amma خفي alaihim min bawaqin nufus man يخالطونه kuma suna tambayan shi abin da ya boye a gare su na ainihin fadin rayukan wanda suke hulɗa da shi wai manzo Allah yana kawo musu ziyara sallallahu alaihi wasallam sai su tambayi manzo Allah wato badinin rayukan wanda suke hulɗa da su wato idan manzo Allah ya kawo ma shehi ziyara sai shi shehin sai ce sai ce ya rasulullah ina mu'amala da wani da wani da wani ina so ka gaya min halinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya mai abin da ke cikin zuciyar wannan mutumin ce ce wani da kake mu'amala da shi mutumin banza ne mutum ne mai mummunan manufa a kanka kaza da kaza da kaza da kaza wai sai annabi ya gaya mai abin da ke cikin cikin wannan mutum na ba gane to duk wannan gaba daya ƙarya ne kawai suke yi suna so da su yaudara ainihin mabiyansu na'am wa yuriduna ta'mirahum fi ba'd shu'unihim kuma suna so su jagorance su a cikin wani sashen sha'aninsu a gane duk mutumin da yake yana ganin manzo Allah ai dole ka yadda ya fika idan ka yadda ya fika dole ka yadda shi shugaban ka ne za ka fifita shi akan kanka cewa su malamai ne na musamman malamai na musamman mana da manzan Allah yake kawo mai ziyara su yi fira kai kuma manzan Allah baya zuwa wajenka ai wannan ya da. wannan sheguntakan shi ya kai wani gaya to su abin da suke so suna so ne su shugabanci mutane da wayo na'am a cikin sashen sha'aninsu ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليعلم مثل ذلك في حال حياته من ذا الله صلى الله عليه وسلم bai kasance zai san wannan ba a lokacin da yake raye ko lokacin da manzo Allah yake raye bai san abin da ke cikin zukatan mutane ba ko inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunziru al-ghayb wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ko Allah a wajen shi ne ilimin tashin kiyama yake Allah shi kaɗai san tashin kiyama ko yaushe ne kuma Allah shi ke saukar da ruwan sama kuma Allah wa ya alamu Allah shi ya san abin da ke cikin mahaifa wata rai bata san abin da za ta aikata gobe ba sannan wata rai bata san a wace ƙasa za ta mutu ba duk ba sani ba an gane duk wanda ya da'awan ya san wannan to gaskiya wato ba gaskiya bane makaryaci ne yana da wata mummunan manufa ne misali duk wayannan abubuwa gaba ɗaya siffa ne na Allah to manzo Allah da yake raye bai san gaibi ba to ina kuma bayan ya riga ya rasu a lokacin da yake raye abubuwa sun sha faruwa da yawa manzo Allah bai san da su ba a sanar da shi daga ciki manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma ana basharu mislukum eh wa innakum taqtasimuna ilayya lalle ni mutum ne misalin a wajen halitta ba a wajen daraja ba fa a wajen daraja annabi ya mana fintin kau ko fa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa khairu khalqin la yukullihi fa mablagul ilmi fihi wato makura game da game da masaniya kan manzon Allah makuran ilimi game da annabi annahu basharun lalle shi mutum ne wa annahu khairu lalle shi ne halitta dukkan wancan mai alburdan da ce fa inna min julika dunya wa zarataha shi ne kuma da ya faɗi wannan cewa annabi mutum ne amma kuma fiyayyen mutane to tun da annabi mutum ne to ai mutum bai san gaibi ba wanda ya san gaibi shine Allah Allah shine alimul gaibi wa shahada manzo Allah ma alimul gaibi wa shahada ne la to sai manzo Allah yake cewa wa innakum tahtasimuna ilayya ku kuna kai ƙara zuwa gare ni eh wala Allah wato zai iya yiwa wani sashe daga cikin ku ya zamanto ya fi ƙwarewa wajen iya magana ya fi azanci wajen magana fiye da sashe idan ya yi magana sai in dauka shi ke da gaskiya sai in dauki gaskiya in ba shi alhali wancan ne ke da gaskiya ni ban sani ba to duk wanda na mai hukunci da haƙƙin dan uwansa na bashi eh to na yanka wani yanki na wutan jahannama ne na bashi kaga da ya san gaibi idan wannan mutumin yayi ƙarya sai annabi ce ƙarya kake yi kun gane to akwai irin wayannan hadisai da yawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna bai san abin da zai faru gobe ba wata baiwa Allah ta zo tana yabar annabi tana yaban manzo Allah daga cikin yabon da take maza tana cewa wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadi tace a cikin mu akwai annabi wanda ya san abin da zai faru gobe sai ce mata me da i haza wa quli bil ladhi kunti taqulin yace ki bar wannan magana wannan sifan Allah ne ki faɗi abin da kika saba faɗa da banda wannan an gane wannan ko to saboda haka manzon Allah bai san gaibi ba lokacin da yake raye walau kuntu me walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al da na kasance na san gaibi da na yawaita alkhairi wa ma massani yasu ba zan yadda wani mummuna abin shafe ni ba zan yadda a jimin ciwo lokacin yakin Uhud ba ba zan yadda in je da'ifa a jimin ciwo ba ba zan yadda kaza ba zan yadda kaza ba saka ban san gaibi ba na'am za a yi ya san gaibi bayan rasuwansa وانتقاله الى الرصيد الاعلى لكم تشيران توان زوا ga jama'a maɗaukaka, lokacin da Allah ya ɗauki ransa anan ne kuma zai san gaibi la na'am هذه الانواع الثلاثه من الشرك وان النوعي غدا uku na shirka man nafaha an illahi fi tawhidihi iyyah duk wanda ya kore su ga Allah a wajen kadaita eh? Allah wato ma'ana ya kore ma Allah shirka a cikin uluhiyya shirka a cikin rububiya, shirka a cikin asma'u wa sifat fa wahada Allah fa wahadahu fi zati sai ya kadaita Allah a cikin zatinsa wa fi ibadati kuma ya kadaita Allah a wajen bautansa wa fi sifati ya kadaita Allah a wajen sifofinsa fa huwa al-muwahhid alladhi tashmaluhu kullu al-fada'il shine muwahhid shine mai kadaita Allah wanda kowane irin falala ya kumshe shi ya shafe shi al-khassa bil muwahhidin Kowanne irin falala wanda yake banta ga masu kadaita Allah ya shafa hadda shi wa man akhalla bi shay'in min duk wanda ya wofintar da wani abu daga cikin wannan wato mana ya zo ya shirka a cikin uluhiyya ko cikin rububiyya ko cikin asma'u wa sifat fa huwa alladhi yatawajjahu ilayhi mithlu qawlihi ta'ala shine wanda misalin magana Allah subhanahu wa yake fuskanta zuwa gare shi la in ashrakta la yahbatanna 'amalu wallahi da zaka yi shirka wallahi da aikinka ya baci Allah ya rantsuwa fa wallahi da zaka yi shirka wallahi da aikinka ya kuma Allah na magana da wa da biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam eh? wa shi ya ilaika, wa ila allazina min qablika la ya haɓa la na amaluk wa ta kunan na milar kasirin haƙiƙa an yi wahayi zuwa gare ka ya lalla, wa ila allazina min qablik da waɗanda suka zo gabaninka wahayin mai aka yi cewa la'in ashrakta wallahi da za ka yi shirka ya rasulallah la ya haɓa na amaluk wallahi da aikinka ya ɓaci wala takunanna min al-khasirin kuma wallahi da ka kasance daga cikin masu hasara ku duba fiyayyen halitta wanda babu dan gata a wajen Allah kaman shi amma kuma eh, wanda wani mawaki ke cewa a is nazaran fil ta ta'lam bi annahu ka ahmad lam yunsha wa la huwa yunsha'u ka sake nazari cikin halitta gaba daya zaka san kaman annabi Muhammad ba taba halitta irin shi ba kuma ba za a taba halitta irin shi ba an gani kaga maganar da ya faɗa wannan bawan Allah magana ne mai kyau wanda za a iya rubuta shi da ruwan zinari manzan Allah shine ruwan a shine fiyayyen halitta to amma duk da darajar shi a wajen Allah sai da Allah ya gargade shi Allah yana matsar girma annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka sai da Allah ya ce masa haƙiƙa na yi wahayi zuwa gare ka da waɗanda suka zo gabaninka wallahi da za ka yi shirka wallahi da aikinka ya ɓaci manzo Allah fa Allah yana gaya wa manzan Allah wannan to ina kuma mu da za mu yi shirka din? ashe mu muka fi cancanta Allah ta'ala ya gaya mana wannan magana shi ne hausawa suke cewa wai ana tauna tsakuwa ne don a ba a ya tsoro tunda har an ba manzan Allah tunda an ba manzan Allah haka ashe ya kamata don mu firgita ko in muka yi shirka lallai aikinmu zai ɓaci kuma lalle za mu zamanto daga cikin masu hasara an gano wani ko in mutum ya yi shirka cikin uluhiyya shirka cikin Rububiya, ko shirka cikin asma'u wa sifat to ya shiga cikin wannan aya din tashfa'u hada ka kiyaye wannan fa innahu ahammu shay'in fil aqida to lalle shine mafi muhimmancin abu a cikin aqida فلا جرم أن المصنف رحمه الله بدأ به to babu makawa da har ya zamanto mawallafin littafi ya fara da shi ko shi imamu tahawi sai ya fara da magana akan tauhidi farkon magana shi mai ce farkon magana shi ya fara kan tauhidi ya ce na ƙulu fi tauhidin la mota na bi taufiƙin la inda laha wahidun la sharika la ko kaga wahidun la sharika za ta zatihi wa fatihi wa ƙali, ko to ka kiyaye wannan lalle wannan shine mafi muhimmanci abu a cikin aqida babu ainihin mamaki babu ainihin makawa da ainihin mawallafin littafi ya fara da wannan ko Allah ya masa rahama ya fara da shi na'am wa man sha'a at-tafsila fa alayhi bi sharhi hadha al-kitab duk wanda yake so yayi tafsili kan wannan aqida in kana so ka fahimci wannan al-aqida at-tahawiyya da kyau to wannan bayani na Nasiruddin Albani ya takaita ne shi in kana so ka fahimta da kyau ka koma zuwa ga sharhin wannan littafi na na Ibn Abil Is Al-Hanafi an gani an ce a cikin sharhin da aka yi ma wasiya a da aka yi ma babu sharhin da ya kai nashi kyau mutane da yawa sun yi sharhin tahawiya mafi yawa daga cikin su yan asha'ira wasu kuma yan maturidiya domin imamu tsahawi wato dukkan bangarori gaba daya kowanne yana jan shi cewa shi nashi ne an gane a sha'ira suna cewa imamu hawi nasu ne sa'annan yan maturidiya suna cewa nasu ne ahalu sunna ma yan salafiya suna cewa nasu ne na batan gani. shi ya sanya wato wannan littafi yana da ainihin shuru da yawa akwai shuru wanda yan bid'a ne suka yi shi wasu shuru kuma ahalu sunna ne an gane daga cikin sharhin da ya fi kyau shine wannan da na faɗa na ibn abil iz al-hanafi na fatan gane wannan to wanda yake so ya tafsir ya koma zuwa ga wannan littafi nashi zai samu ƙarin bayani cikakke dangane da sharhin wannan littafi wa kutubi shuyukhil islam da kuma da littattafan shuyukhil islam manya-manyan malaman musulunci na irin suwa ibn taymiya irin su shaykhul islam ibn taymiya ibn al-qayyim da dalibin sa ibn al-qayyim al-jawziya ibn al wahhab da kuma muhammad bin al wahhab wa ghairihim mimman hadha hadwahu da su daga wanda ya bi hanyar su wattaba'a sabilahu eh wato mana yayi damra da su kuma ya bi hanyar su an gano wannan ko duk wanda ya bi hanyar wayannan mutane a wannan zamani su wane ne suka bi hanyar su za mu ce irin su irin su Nasiruddin Albani wanda ya sharhi Tahawiya dinnan al-Allama irin su al-Allama Ibn Baz da irin su Ibn Usaymin da irin su Sheikh Fauzan da ire-iren su ko su ne waɗanda suka bi hanyar waɗannan bayan Allah akan abin nan na'am li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Ubangiji ka gafarta mana da ‘yan uwanmu da suka riga mu yin imani ina san gani abin da ya kamata mu ringa yi kenan a matsayinmu na Ahlus sunna farko dai mu ringa nema ma kanmu gafara sannan mu ringa nema ma ‘yan uwanmu da suka riga mu yin imani shi yasa za ka cewa ahalus suna na kwarai yana yin addu'a ga sahabbai an gane yana addu'a ga sahabbai Allah ya gafarta musu kurakuransu sannan yana addu'a ga tabi'ai yana addu'a ga tabi'i tabi'in saboda sun ba da gudunmuwa mai tsoka ga addinin musulunci haka nan a kowane zamani a kowane waje mutanen da suka ba da gudunmuwa a cikin musulunci ko da sun aikata wani abu na kurakurai wanda bai sa sun yi ridda ba ya kamata a yi musu uzuri ina ba san gane yanzu mu malaman da suka riga mu imani tsakanin mu da su menene ba tsinuwa bane ba kuma ainihin zagi bane da kuma kazafi mu jingina musu abin da ba su aikata ba a'a mu ringa roƙa musu Allah Allah ya gafarta musu kaga wannan ya nuna dan adam tare yake bai cika goma ba duk yanda malami ya kai gaba da gudunmawa ga sunna insha Allah sai an kama shi da wasu kusa-kusai to wannan kusa-kusan da aka kama da shi sai Allah ya karantar da mu abin da za mu yi E, eh, in uwanmu za su iya yin kuskure manya-manyan malamanmu da suka gabata za su iya yin kurakurai to in sun yi kuskure mu ringa zagin su muna musu jafa'i muna jefan su da miyagun abubuwa duk mutanen da suke aikata wayannan ba mutanen kirki bane mutanen banza ne ina fatan gane wannan duk malamin da ka san ya riga ka zuwa ko malamin nan ya ba da gudunmawa ga sunna sai malamin ya yi kuskure a wasu juz'iyat to abin da yake alakarka da shi shine ka nuna wa mutane wannan kuskuren Allah ya ji kan malam wani ya yi kuskure bangare kaza kaga ka ce masa mai Allah ya ji kansa amma da malamin nan ya kuskure sai ka ce malamin nan shine mafi sharrin halitta wannan malami gara ma su faye da shi gara ɗan shi'a da shi an gani sai ka ga gaba ɗaya a tare akan wannan malami a yi ne masa ana faɗin miyagun manganu a kansa shin an yi aiki da wannan aya a wannan aya ya ce ya ubangiji gafarta mana in za ka yi addu'a ka fara yin addu'a ga kanka domin da duk duniya za su shiga aljanna kai baka samu shiga ba kai aikin banza kai ta roƙon Allah kowa ya shiga aljanna amma ban da kai to ya kai naka yi saboda haka can samu ka riga kowa shiga aljanna tukuna son samu Allah ya fara gafarta ma kafin kowa in ya so daga baya sai sai kai addu'a ga sauran mutane wannan shi yana daga cikin ladabi na addu'a rabbi gifirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul ashhad ko to so ha yawma yaqumul hisab ha kaga rabbana gifir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman an gani yanzu sahabbai ba su yi kurakurai ba amma wa'annan kurakuran an ce mu dinga ambato muna tsine musu muna zage su mai aka ce mu yi an ce mu yi musu addu'a Allah ya gafarta musu mutanen da suke kwakulo ainihin kurakuran sahabbai su faɗi ƙarya da su ya su ba su ne 'yan shi'a ba shin mutanen kirki ne to mutumin da yake kwakulo kurakuran malamai wanda sun riga sun mutu ko manzo Allah na cewa wala tasubbul amwat fa innahum qad abdaw ila ma qaddamu sai ya zamanto yana ta zagin ainihin malamai yana ta zagin su saboda sun yi kuskure mai kuwa ya ce ya Allah malamai sun yi kuskure a waje kaza ya Allah kafarta musu kawai sai ya bude baki malaman nan kenan ne malaman nan mutanen banza ne ba su taɓa yi komai ga musulunci ba ma ka ce malam wani saboda ya yi kuskure kan matsala guda ɗaya ka ce malam wani bai taɓa yin bada gudunmawa ga sunna ba malam wani ya karanta da kitabun tauhid ya yi tafsiri ya karanta da hadisan manzo Allah ya yi yaƙi da bid'a ya yaƙi sufayi ya yaƙi yan shi'a ya yaƙi qur'aniyun ya yaƙi bid'o'i ƙanana da manya ya yaƙi taƙalidanci eh? shin duk waɗannan abubuwa ba gudunmawa ga musulunci ba ne yanzu ibn ibn hazm al-andalusi abin da ya sa malaman salafiya suke ba shi uzuri wato malamin ashari'a ne sosai yana da akidar ashariya sosai akidar ashariya shi ma ya fi nasu imamu nawawi da isa ibn hajar amma kuma ba a kira shi malamin bid'a duk da yana tattare da bid'o'i da yawa tare da shi ina fatan gano wannan yana tattare da bid'o'i da yawa irin bid'o'in da wayannan yan bana bakwai suke cewa wai bid'a zahira wanda ba a yin wani masu rubuta ko sai dai a an bid'antar da shi to irin bidiyoyi, ibnu hazm na da shi kaga in an dauki ka'ida na wayannan yan bar bakwai shine a bid'antar da ibnu hazm amma malamai suka ce mun san cewa wannan bid'an da ya aikata ba da gangan yayi ba ibnu hazm ba da gangan yayi ba inda an masa bayani ya samu bayani da ya dawo suka mishi uzuri to yanzu in kai wa malami uzuri me ya rage ka to wani in kai wa malami uzuri sai ce kana goyon bayan bid'a yanzu in dai yan bar bakwai ne yana a cikin zuciyarsu za su ga cewa irin so nasiru jin albani da sabin bas suna goyon bayan yan bid'a ne suna goyon bayan yan hizbiya tunda suke yin uzuri ga su ibn hajar ko kaga wayannan da sun fada cikin bid'a amma kuma malaman salafiya suka ce ba yan bid'a bane su ibn hazm ya fada cikin bid'o'i amma malamai suka ce suka mishi uzuri suka ce suka ce wannan bawan Allah a zamanin shi ya yaƙi takalidi sosai ya ba da gudunmawa wajen yaƙar takalidi babu wasa so da akan wannan ya nuna mutum ne mai son gaskiya kawai kuskuren da ya fada ciki ba da gangan ya fada ba na fasan gane to idan aka yi irin wannan uzuri ga wayannan bayan Allah ga ga ainihin wato Sheikh Albani na Zaria aka ce mutum ne mai son salafiya ana yawan jin kalmar salafiya a bakinsa magana ɗaya biyu uku salafiya uku hudu biyar salafiya kuma yana ƙoƙari wajen yaƙi da takalidi yana ƙoƙari wajen yaƙi da bid'a yaƙi da kafirci yaƙi da shirka yaƙi da da haramci sai ya fada cikin bid'a na na ainihin tahayiji sai ya fada cikin bid'a na tahayiji tahayiji da kuma inkarin alani ga shugabanni shin ya kamata a mishi uzuri tabbas wani abun bid'a ne amma shi dan bid'a ne to shi kenan kawai sai ya zama duk wani shari na duniya sai a yaba masa a ce shi ne ya kawo boko haram eh? a ce shi dan kawari ne babu wani uzuri duk wannan gudunmu wanda ya ba musulunci an ce bai ma taɓa yin sunna ba shin da Allah mutumin da ya faɗi wannan akwai adalci tare da shi babu adalci kun ji ba abubuwan da na faɗa ya yaƙi shirka sosai ya yaƙi sufaye ya yaƙi yan shi'a yan ƙur'aniyun ya yi faɗa da takalidi ya yi fada da bidiyoyi da sabon Allah duwai na abuwa ya yi faɗa da su ga inda ya kuskure nan za ka ja layi kuma kuskuren nan ba da gangan ya yi ba a zamaninsu babu wani babban malami wanda yake kira zuwa ga salafiya na hakika ba malami da yake kira zuwa ga salafiya wanda zai tsaya musu da hujja ya kusa musu da ne da shubha a zamaninsu babu malamai da suka shahara wajen wa'azi da karantarwa kamar su ko akwai wayannan malamai guda biyu da da Sheikh Albani da Sheikh Jafar a zamanin su suka shahara wajen karantar da sunna kuma ana magana salafiya su ake magana ma mutane a zamanin su ba su ma san cewa abin da suke yi na wannan tahayiji kuskure bane sun dauka daidai ne su kuma kansu su kansu malaman su wasu dauka daidai ne ai daga baya albanin zaria da ya ji wa'azi kuma ya zo ya ƙara fahimta cewa yi wallahi bai san abin haka yake ba yace ce wallahi shi bai san cewa ashe wannan abu ya saba mu sunna ba yace wannan sun dade suna yin wannan abu saboda malaman da suka karantar da su su ma ba su fahimta ba suka karantar da su san su sai rubutu da irin su Hassan Banna su ba su san cewa ashe wayannan malaman ba sa kan hanya ba sai daga baya gane ashe wayannan malaman ba sa kan hanya ikwanul muslimin ba sa kan hanya sai ba baya kan hanya yace duk daga baya ya sani shin duk wannan bai isa ka mai uzuri ba ya ce wallahi ya ɗauka cewa duk wani malami na saudiya salafiya ne kawai bai san cewa a saudiya akwai malamai akwai yan mumayya akwai yan hizbiya akwai yan sururiya akwai yan hadda duk bai sani ba kun gane wannan ayi to daga baya sai ya gano ashe akwai malaman da suke da'awan sunna yan bid'a ne su yan hizbiya ne su da abin da ya kama da wannan to irin wannan kaga abin da zaka yi ya kamata ka nuna kuskuren ta ce wannan inkarul alali da kuma kira da a fito zanga-zanga ko kira da a zo a yi fito na fito da hukuma ko a ciro kan wani shugaba ya saba wa sunna wannan manhaji ne na khawarij amma ba dukkan mutumin da ya fada cikin shi ne dan khawarij ba Ku gane wannan ko shi idan mutum yayi wa ya faɗa haka me ya rage shi to sai zaman to kace bai ma taba yin sunna ba wannan yi daidai da yahudawa wani bai hude suna tattaunawa da wani musulmi sahabi bai hude da ya ga za a kure shi sai ce ma an zala lahu ala bashar min shai shi musulmin sahabin ya ce mai ka duba cikin attaura a cikin attaura an ce kaza an ce kaza an ce kaza shi kuma da ya ga lalle a cikin attaura za a kure sai ce kawai ma an zala lahu ala bashar min shai Allah bai taba saukar da wani wahayi ga wani mutum ba ina ba ta gane wannan sai Allah ya ce ka tambaye su kul man anzala alkitaba allazi ja'a bihi Musa nura wa gudan linnas ka ce musu waye saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi wanda yake haske da kuma shari'a ga mutane eh wane ne ya saukar da shi to shi ma wannan sai ce malam albanin zariya da jamal jabir ba ta yi sunna ba ka tambaye su suwaye suka yi wa'azi akan yaɗa raddi ga sufaye suwaye suke raddi ga shi a zamanin shin wannan ba ba kira zuwa ga sunna bane sun yi fada da maulidi sun yi sadaka da sadakan sun yi fada sadakan ku sadakan 40 sadakan bakwai sun kira mutane a barge mu sun kira mutane a sanya wando ne su sa duk wannan gaba ɗaya ba su yi suna ba sun kira mutane su gyara sallah irin sallan da manzon Allah ya duk wannan ba ba bane sun karantar da irin yanayin yanda manzon Allah ke sallan gawa sallan gawa irin na manzon Allah sun karantar sun yi shi a aikace duk wannan ba sunna bane sun yaƙi ta dalili sun ce a tsaya a daina yin mazhabanci a tsaya a yi biyayya ga littafin littafi da sunna akan fahimtar magabata duk wannan ba sunna bane to sai aka ce ba su taɓa yi ba shin wanda yake da wannan fahimta dan Allah adili ne ya kamata a saurare shi to in ka ce yana da fikira na haddadiya kai kuskure wallahi suna da fikira haddadiya wayannan yan bar bakwai din wallahi suna da fikira na haddadiya tabbas wa iyaz billah to abin da muke roƙa Allah Allah ya shiryar da su Allah ta'ala ya sa su gane kuma su bar wannan mummunan tunani na Mahmudul haddad su koma ga ainihin fahimta na malaman salafiya na hakika insha Allah za mu tsaya nan za mu tsaya nan bari mu amfani da shi gaba ɗaya lokacin saboda wannan abu ne sa na tsaya bayanin lissa da misali shai wani bayani ne wanda yake mai zama kan shi karan fara ce mu lokaci yayi a to yabi gaba ɗaya sai ba ku tsaye da cikin da wuri ba to ga ga dan wani sako da muke so mu mu dan kisa. wannan cikin silsila silsilatul ahadithu sahiha na ainihin al'alama Muhammad Nasiruddin Albani mujalladi na bakwai kismul awwal shafi na ɗari da sha biyu yana cewa alfi'atul ula allazina yudliquna alqawla bi anna aljahala laysa bi udri mutlaqan akwai mutanen da suke sakin magana cewa jahilci sam sam ba udri bane hatta allafa ba'dul mu'asirin minhum risala fi zalik har wani sashe daga cikin malaman wannan zamani ya rubuta wata risala cewa ba a uzuri da jahilci idan mutum jahili ne wai ba a mai uzuri kawai sai dai a biri an tada shi ina fatan gane wasawab allazi taktadihi al-usul wan nusus at-tafsil abinda yake daidai wanda ainihin usul ke hukuntawa da kuma nassoshi shine ayi tafsil sai ke cewa faman kana min al-muslimin ya ishu fi jawwin islami ilmi musaffa duk wanda ya kasance daga cikin musulmai yana rayuwa a cikin jawi a cikin ainihin environment society na musulmai yana rayuwa cikin bi'a na musulmai na ilimi kuna jin wannan jawwin islami ilmi musaffa yana rayuwa cikin jawi na musulunci na ilimi takace ya zama to malaman kasar talafanci suke karantarwa madaranta shine jawwin ilmi islami ko musaffa wa jahila min al-ahkam ma kana min ha ma'luma min al bi darura sai ya jahilci hukunce hukunce wanda yake ma'luma min al bi darura wanda yake an san shi tabbas a cikin musulunci kaman wani abu ne zamu ce abin da yake ma'luma min al bi darura kaman me kaman sallah yanzu sai wani yazo yana cikin ƙasa irin Saudiya Saudiya wanda malaman da suke karantarwa a harami a masallacin Madina da sauran masallatai duk salafawa ne in kana jin karatu a rediyo a talabishin na saudiya duk salafawa ne suke karantarwa su ke karantarwa a jami'a misali to sai mutum ya taso a cikin irin wannan jawi din na musulunci ta ta ce. sai zo ce sallah ba dole bane ko ya ce kiran sallah kiran sallah ba wajibi bane ko ka a kira sallah ana iya yin sallah ba tare da kiran sallah ba a daina kiran sallah ko ce sanya hijabi ba shi da muhimmanci kuma yana cikin jawun islami musamman kama ya fuka ha, to fa haza la yakulu ma'azuran irin wannan baya kasancewa ana mai uzuri to wannan shine abin da malamai ke kira mai bid'a zahira a gare bid'a yana zama zahira idan mutum ya rayu a cikin jawun islami musamman yana cikin ƙasa ta musulunci tsakaciya malaman malaman salafiya ne sai ya zamanto abin da yake malumi na sirri darura sai zo ya inkare shi to wannan ah, wannan baya buƙata ba a mai uzuri li'annahu balagatu ah, balagatu ad'awa wa qimatul hujja domin da'awa ta ta ishe shi balagatu da'awa da'awa ta ishe shi kuma an tsaye masa da hujja ko baka ba kullun yana sauraron tataccen karatu ko malaman da suke karantar da shi malamai ne mai ga sunan amma man kana fi mujtama'in kafir lam tabluhu da'awa wanda ya kasance a cikin mujtama na kafirai Eh? wato daula na kafirci wanda da'awa ba ta kai gare shi ba aw balagatu wa aslama ko da'awa ta kai gare shi sai musulunta walakin khafi alayhi ba'du tilka al-ahkam li hadathati ahli bil islam sai dai wasu sashen wayannan hukunce hukunce sun buya a gare shi saboda bai dade da musulunta ba bai dade da musulunta ba sai ya aikata wani abu na bid'a wanda yake kila zahiri ne bid'a amma shi bai sani ba kwanan nan ya musulunta shin za a bid'antar da shi inda kafirci ne za a kafirtar da shi saboda me saboda sabon musulunta ne akwai mani'u yana bukatar mai yana bukatar a mai da hujja a kusan mai da mai shubha aule adami wujudi man yuballighu dhalik ko kuma rashin samun wanda zai isa mai da wannan sakon an gane bai samu wanda ya isa mai da wannan sakon ba min ahlil ilm bil kitabi was sunna daga cikin mutanen da suka san kitabu was sunna sai ce fa mislu hadha yakunu mahzuran misalin wannan yana zama an bai uzuri wa misluhu indi misalin shi a waje na inji albani shi nasiruddin ulaika allazina yashuna fi ba'd albilad alislamiyya wa'annan da suke rayuwa a cikin wasu sashe na garuruwan musulunci allati intashara fiha shirk wal bid'a wal khurafa wanda shirka da bid'a da da canfa canfa suka yada a ciki kuna jin wannan albani yace misalin haka mutanen da suka rayu eh, a cikin sashen garuruwa na musulunci wanda shirka da bid'a da camfe-camfe suka yi rinjaye a wajen wa galaba alaihal jihar kuma jahilci ya rinjaye a kansa shin wannan ƙasa da muke ciki jawun ne islami ilmi musaffa za a ce najeriya wato bi'a ne wanda yake na ilimi na musulunci tatacce yan bid'a ba su da tasiri kafirai ba su da tasiri babu shubuhohi da suke yawo a cikin da'ira na musulmai to in yana rayuwa a cikin sashen garuwa na musulunci to wa gada sai walam yujad fihim alimun yubayyinu lahum ma hum fihi ba a samu a cikin su wani malami babba ba wanda zai musu bayanin abin da suke kan shi bin dalal na bata babu ainihin malami da ya fito ya yi musu bayanin abin da suke kai na bata misali mu ce suna cikin wato gari wanda akwai kafirai akwai musulmi akwai yan a kala kala kamar Najeriya Najeriya akwai yan talakato akwai yan shi'a akwai yan qur'aniyun akwai yan kamadiya akwai akidu kala kala akwai yan kawarij kuma wayannan shubuhohi ana jin su a cikin rediyoyi ana jin a cikin TV ana jin a wurare daban-daban ko to irin wannan kuma ya zama to babu wani malami da ya fito babban malami da ya zo ya bayani misali zan kawo kamar inkarul alani wato cewa a fito a yi mashi shugabanni inkari a yaushe ne aka san wannan abu da cewa Najeriya kusan asali ga duk ɗan Najeriya in yana wa'azi wani burgewa ne ka zagi shugabanni za a yi ta kabbara kuma ka zama wani gwarzo duk wani wa'azi wanda ake mutun tun muna yara mun san da wannan har zuwa yau abin da ya fi shahara wajen malamai shine wannan tahayyuji din malami zai fito ya ce shugaba ne dan dan dan luwadi ne shi so shugaba wani azzalimi ne shi in ba ya so Allah sai ya wulakanta shi an gane in baka dawo ka to ba za mu yi alqunut mun ne ma Allah ya kwashe ma albarka an gane akwai wani wa'azi da aka yi wani wani wanda aka yi aka yi magana kan shi aka ce sala alaihi silanga silanga wanda karamin yaro ke kashewa silanga na lami danga ko ba ka bane akwai wanda aka yi kan mataimakin shugaban kasa a ciku cikin wannan shine asali dan Najeriya asalin shi shine caji da caji ita ce asalin da Najeriya yanzu ne da ake ɗanyi karatu na salafi aka fara fahimtar babu kyau to idan malami ya aikata wani abu a wancan lokacin kafin a samu malamai da suka yi bayanin abin sai ya zama to kawai su a malamai masu caji su ne aka ɗauka malaman sunna su goma su caje iya ilimin su kenan kamar yadda albanin zari ya faɗa Allah ji kansa to sai suka fada cikin wannan shin za mu ce musu yan kawari za mu ce musu ainihin yan boko haram ko suka kawo boko haram in haka ne ai wanda suka kawo boko haram suna da yawa kusan duk wani malami mai wa'azi a da haka yake asalin kawai wanda muka san ba wanda kan muka san yana wa'azi kawai yana da dan sauki shine malamin hukumar Allah ya ji kansa shi dai malamin gun bai fito ya yi ta inkari cewa wannan wa'azi a daina shi ya matsa da shi ba bai kawo littafi da hujjoji ya nuna mutane ba a yi ba amma shi a karance baya yi amma duk masu wa'azin nan suna fitowa su yi aran gama da hukuma su zazzaki hukuma wannan shi ne abin da aka sani to a lokacin nan su malam jafar sun rayu a cikin wannan jawo din da su malam albani kuma babu wanda ya fito ya yi inkari ya yi ta wa'azi yana bayani to anan wajen shin adalci ne a kira su yan bid'a adalci ne a ce sun kawo boko haram har ma a ringa faɗi tabbas wani abin na faɗa kuskure ne abin da ya kamata mu yi inkarin kuskuren amma sai mu yi mai mu nuna mutane kuskure tare da kare mutuncin wa'annan bayan Allah dan sun yi kokari iya kokarin su wajen kira zuwa ga sunna an gane wannan ko to shi na kace walam yujar fihim alimun yubayinu lahum ma hum fihi min dalal ba a samu a cikin su wani malami ba wanda zai yi bayanin abin da suke cikin na bata aw wujida ko an samu malamin walakin ba'dhum lam yasma bi da'awatihi an samu malamin ba sai dai wasu daga cikin su ba su ji da'awar malamin ba zai yi wa a samu wani malami yana yana yin wazi akan abin amma sautin shi bai kai zuwa gare su ba ina fatan gane eh, bi da'awatihi wa izarihi da'awan shi da kuma gargadin shi fa haula ya aizan ma'azurun su ma wayannan abin yi wa uzuri ne kenan su malar jafar su malar albani ne? za ka tafi nasiruddin me zai ce zai ce ya kamata wayannan bayan Allah a yi musu uzuri bi jami'i ishtirakihim ma al-awwalin saboda su din nan sun yi tarayya tare da mutanen farko su ne wayancan da suka rayu a cikin jawi na kafirai an gane ko wanda babu mai bayani a gare su kuma wayannan sun rayu a cikin jawi wanda yake akwai shubha a cikin akwai yan bid'a da yawa to wannan sun yi tarayya tare da na farko fi adami bulugi da'awatul haqq ilayhim cikin rashin bulugi da'awatul haqq ilayhim rashin isan da'awa ta gaskiya zuwa gare su saboda Allah cewa yayi wa uhi ilayya hadha alquran li unzirakum bihi bi kuma balaga an mun wahayin wannan alqur'ani li unzirakum bihi dan in yi muku gargadi da shi wa man balaga da kuma duk wanda sakon ya kai gare shi to wanda sakon bai kai gare shi ba za a zarge shi la da kuma inda Allah ke cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta la ba'atha rasula ba mu kasance za mu yi azaba ba har sai mun aiko da manzo ba mu kasance za mu kafirtar da mutane ba ko mu bid'antar da su sai ko ya kai gare su sun yin aiki da shi sai an musu iqamatul hujja wa izalatu shubha na ba ta gane wa nahu zalik bil adilla allati tafarra'a minha tabandal ulama adama mu'a ko adama mu'akhazati ahli al wanda malamai sun gina hukunci da wannan cewa ba za a kama ahal fatra ba kano kanu afradan au qaba'il au shukuman shin daidai ne daidai ku mutane ne ko kuma kabilu ko kuma ainihin ƙasa ma gaba ɗaya a samu wasu mutane wata ƙasa wanda da'awa bai kai gare ta ba sun zama ashabul fatra wancan manzo ya tafi wannan manzo ya zo shi ma ya tafi amma ba su ji labarin komai kan da'awar shi ba an ce ba za a kama su ba ko da sun aikata abin da yake kafirci su ba za a jefa zuwa ga wannan abin ba lishtirakihim fil illa saboda sun yi tarayya a wajen illa kama huwa zahir la yakfa ala ahli ilm wa nuha kamar yadda yake zahiri baya buya ga ma'abota ilimi da kuma ainihin hankali misali an gano wannan ko to lokacin abin da yana da tsawo insha Allah za mu za mu tsaya nan kila sai gobe za mu ci gaba na a ƙara mai shafin ko ila an bar bakwai ba su ba sani ba eh sunan littafi ne silsilatul ahadith sahiha eh na mujalladi na bakwai alqismul awwal lamba na dubu uku zuwa dubu uku da dari biyu da ashirin da ɗaya ko shi ne wannan to shafi na ɗari da goma sha biyu zuwa ɗari da goma sha uku zuwa ɗari da har zuwa goma sha hudu duk bayani yake yi na so a ce da lokaci da na mun ƙara samar insha Allah wannan ma ya isar da sako an gari wato mun yi haka ne don mu sanar da mutane ba ma kwai sai da zakara mu ta abin da zamu yi wallahi sai da hujja in kaga mun faɗi magana wallahi muna da littattafai wanda muke kawo kuma littattafan malaman salafiya din yanzu Nasiruddin Albani yanzu shin dan bidiya ne ko to ko shi mu mai ne shi dan kun ce duk mutumin da yake faɗin irin wannan magana yana kare yana kare yan hizbiya ne dan mu mai ne kaga kenan da albani yana raye a Najeriya da sun jefa shi zuwa ga tamiyi da sun ce albani nasiruddin mu mai iri wallahi duk abin da muka faɗa sai mun kawo littafi kisa nace ba ma kwai sai da zakara kawai ka gamu da kwai haka nan ba zakara dole ka tunce mu ko to mu salafiyan mu salafiya ne na Nasiruddin Albani Ibn Baz ibn usaimin fauzan ubaid al-jabiri an abdul musil abad al-badr yahya an-najmi muqbil bin hadi al-wadihi wa'annan manya-manyan malamai na salafiya wallahi da littafan su muke kafa hujja an gane duk abin da kaga mun kafa hujja littafan su ba mu da wani littafi da hujja nasu insha Allah wa alaikum salam ka taɓa ganin ɗan jarida ya tsaye mutum da hujja ka ce ɗan jarida ba malami ba kuma kan kamanta a lokacin shi ɗan jaridan ɗalibin albanin ne ɗan jaridan da shi ya kawo albani garin kaduna yana kashe kuɗi mai yawa yana ɗauko albanin zari daga can zari ya kawo kinan sai ya karantar da buhari a unguwar yake a lokacin ɗalibin ɗalibi ne nashi daga baya bayan ya ɗan gaba fa'idantuwa da shi ko sai ya anta ya fi waje ina fatan gane wannan fakatan jarida ai ɗalibin shi ne amma daga bayan sai butulce masa ina fata gano wannan saka a lokacin dan jarida kwata kwata ma ina ganin bai ma zama dan jarida ba a wannan ballantana kuma ya zama a cikin ɗalibta ma na ƙasa ƙasa ne shi lokacin kun fahimci wannan ga to a yaushe ne mutumin da shi kan shi fagi da shi na yi zai yayi mutumin da ba shi da abu a yaushe zai bayar da shi ba ka da ilimin kai kanka kana neman ilimi har kana dauko wanda daga Zariya? a yaushe ne zaka zaka tsaye mai da hujja kuma kai da yake malamin ka ne ma an gane wannan ayi Allah shi taimake mu Allah ta'ala ya shiryar da wayannan bayan Allah kamar yadda na faɗa a daina zagin su a tsaya a musu a kawo musu hujjoji littattafan malaman salafiya a ta zube shi a gare su in Allah ta'ala ya sa masu ganewa ne za su gane in ba masu ganewa ne mu ma muna iya kokarin wajen isar da sako zuwa gare su na usmanaka na eh na'am shi tambayar da bawan Allah yake yi wa idan wani idan malami misali yayi wa'azi akan kuruji ga hukam yin tawaye ga shugabanni sai kuma daga bayan sai kuma ka ji wani wa'azi wanda ya nuna kuma a yi biyayya ga shugabanni a daina musu inkarin alani in za a musu inkari a daina musu a bayyane to wannan malami za a ce shi kawai shi dan dan inkarin alani ne ko yaya to kaga bayanin da ya faɗa ya nuna kenan cewa ila zai yi wa fushi yayi ila yayi fushi ne ya faɗi wancan magana amma ya san hakikanin gaskiya shine wancan wani lokaci akwai wanda in yi fushi hankalin shi yakan guce ya faɗa abin da bai dace ba amma in ya dawo daidai sai kuma ga ya faɗa abin da yake daidai kun gane wannan ko annabi Musa alaihi salam yayi fushi bai san san da ya jefar da Allah a taura ba ka san da a ce yana cikin hayyacinsa babu yadda za ya jefar da Allah a taura to kuma a nan wajen duk duniya an san gaba ɗaya annabi Musa ma'azur yana da uzuri Allah a taura littafin Allah ne kamar a ce yanzu kai kai fushi ka jefar da Qur'ani ba ai yan bar bakwai za su ce wallahi kayar da ba wani magana uzuri gare ka tunda na ji kamar suna cewa ma wai ba a uzuri da fushi kwarai da gaske su karatun nasu salafiya su karatun inda suka samu salafiyan nasu wallahi su da sai cewa su yan salafiya ne ba sai ka rasa ina suke ko da yake gaskiya suna da alaka da fikira ta haddadiya shine kawai gaskiya dole ne zama suna ɗauko wasu irin usul da wasu kawai na yan haddadiya shi da gaskiyar magana na'am kwarai da gaske sannan musamman ma kamar shek albani ya fito ya yi magana na yi kuskure a da yanzu na gyara a wurare da dama to wannan magana da ya faɗa kuma sun ce munafinci ne ma wai wannan magana da ya faɗa munafinci ne ya za a ce ya ce ya fito kenan ka shiga cikin zuciyarsa sun zama kamar usama bin a wannan wannan usama bin zai ko wanda ana cikin yaƙi din nan wani mutum ya zo ana yaki wani mutum yana kashe mutane zai usama ya zo ya samu ya ci nasara kan shi ya daga takobi zai sare shi zai mutum ya yi kalmar shahada sai sauran mutane suka ce ya yi kalmar shahada a kyale shi mana sai usama ya ce ya yi kalmar shahada ne don neman ya kare ran shi ba na gaskiya ba ne sauran sai suka janye suka bashi wajen kuma ya kashe lahira da aka dawo gida shi yana murna usama yana ba da labari ai ya rasulallah ana cikin yaki wani mutum yana kama bayan musulmi yana kashewa da na samu nasara kan shi sai ya kalmar shahada sai annabi shi to da ya kalmar shahada ya kuka yi sai ce sai na kashe shi ka kashe wa yace na ka kashe shi bayan ya faɗi kalmar shahada sai ce ya rasulullah ai ya faɗa ne dan ya kare ran shi annabi ce ka shiga zuciyarsa ne dan ka san cewa ya faɗi wannan dan kare ran shi ne ko yayi na gaskiya ka shiga zuciyar shi ne ce ya rasulullah ya shiga da yace to kenan gobe kiyama kai shirin jayayya da la ilaha illallah kalmar shahada za ta kai ka kotun Allah kai shirin jayayya da ita wa kaifa tasna'u bila la ilaha illallah idza ja'at yawm al ya yaya zaka faɗa daga la ilaha illallah ta zo gobe kiyama kuma wayannan bayan Allah da aka ce wai abinda albani ya fada ka ce munafinci ne ka shiga zuciyar shi ne kasancewa abinda ya faɗa ba da gaske yake ba sai kai shirin fuskanta Allah da wannan shi ma an gane wannan subhanaka allahumma wa bihamdik to an ce insha Allah za a nemi taimako yan uwa za su fara su nemi taimako Aliyahu ta magana muku muhono wanne, asalwa ake da hankali ahanca